nahari goma sha tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masallacin cikin wannan jami'a wadda take jami'a mallakar jihar Gombe muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damar haɗuwa a waɗannan ranaku musamman waɗannan yammaci na waɗannan ranaku na wata mai albarka wata Ramadan muna haɗuwa muna karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna da cikin masu dacewa da rahamar Allah da gafarar Allah da 'yan tawarsa da mu da iyayenmu da kakanninmu da iyalanmu da zuriyarmu da danginmu da sauran musulmai baki daya muna karatu a cikin suratul mu'minun mun tsaya aya ta ɗari da goma sha uku goma sha mun tsaya aya ta ɗari da goma sha ɗaya za mu sake aya ta ɗari da goma sha biyu insha Allah ta'ala cikin suratul a kafin mu shiga cikin karatu an turo wasu tambayoyi haka na farko bayan ya yi sallama ya yi fatan alkhairi yake tambayarsa misali mutum yana azumi sai wani abu na abinci ya dawo masa kuma ruwa ko wani abu na abinci sannan kuma ya haɗe idan abinci ya dawo wa mai azumi har bakinsa ya sake juyawa ya mayar ya haɗe da zai rama azumi ɗaya wani azumin ya ɓaci ko ba zai ci wa cin abinci ba da zai ci gaba da azumi amma har ya zo bakinsa yana da bai zo bakinsa ya kamata ya tofar da shi ko mutum ya yi hararwa ya zo bakinsa sai ya tofar da shi amma ya juya shi ya mayar ya ɗauka zai masa amfani to azumi ɗaya zai biya azumi guda insha Allah wa ta'ala wannan bayan ya yi sallama ita tambayar sa tambaya a nan yace idan mutum ya tsufa kuma ga jinya baya yin azumi malam zai za a jira sai ya warke daga jinya kin ya ga zai iya yin azumi sai ya biya in kuma ba zai iya yi ba ba zai iya yin azumi ba ya zai idan mutum ya riga ya tsufa azumi ya sauka a kansa Allah ya bashi sauri Allah ya ce wa ala alladhina yuqiquna hum fidyatun ta'am miskin idan ramadan ya zo kawai shi ciyarwa zai matukar ya yi tsufa amma in ya tsufa kuma yana jin ƙarfin jikinsa zai iya yin azumi wannan ba matsala in yi azumi alkhairi ne gare shi amma ya tsufa kuma wata ila gajiya ko kuma ke shekaru ma kadai ya yi ba zai iya juya azumi ba Allah ya ba shi ne ya ajiye azumi ya ci gaba da siyarwa ba biyan azumi to balle ya ce ga ga tsufa kuma ga jinya wannan aikin sa kawai zai ga ciyarwa ne idan mutum zai ciyar azumi zai ciyar da azumi sai azumin ya ƙare ne ko kuma in an kai azumi ran kai azumi goma zai iya haɗawa ya bayar idan mutum mai sayarwa ko mutane wanda shekaru tsufa ga jinya kace ko kuma kullum an kai azumi ɗaya zai bayar ya ake sayarwa kawai dama ka tambaya ya ake sayarwa ya sauki ya mutum zai iya sayarwa farko azumi yau ɗaya da ramadan kawai sai tara mutane da siyar da su koya ya haɗa abincin siyarwa na watan gaba daya zai siyar shi kenan Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala ya yi haka sai ya hada sun azumin da ya rabi ba sai siyar gaba daya haka mutum zai siyar mai gaba daya yayin yana da hali dama shi ya san ba zai azumi ba saboda ga shekaru ga jinya shi nan kawai idan azumi ya zo kullum ranar ɗaya da azumi ko biyu ba duran da ya samu dama kawai sai baya in bai samu dama ba kuma azumi yana kansa dama abin da ciyarwa yana kansa azumi ya sauka ko da uzurinsa in bai samu dama ba har sai da aka doki karshen azumi sai hada gaba ɗaya sai ciyar tun daga na farko har na ƙarshe ko ya a farkon azumi ko ya siyar a tsakiya ko ya siyar a ƙarshe duka yayi gwargwadon yadda samun damar sai yace idan mutum ya sayi koyi ɗanye ko da kwafe a shago sai fasa sai ya ga bashi da kyau malam wa zai dau asara mai shago ko wanda ya saya wannan eh, duk abin da yake rufe ana sharaɗin cewa dama mai kyau ne ya zuba su a gaban shagonsa ko kaiwa a matsayin koyi mai kyau ko da mutum ya zai ta duwana ko koyi suna da kyau sai eh, yi duk duwanda aka fasa ba shi da kyau to wanda mai sayarwa shi ne da wasa wannan kankanan ja ce mai kankana ya ce eh <laughs> da kankana ya bawa misali ai ya fi kusa da mu kuma yawanci daga an tashi daga nan za a ta gani masu ganta amma ko yi wannan ya abu ne <laughs> wani kankanin dace mai kankana ya ce kwarai dace don aka huda aka gaba ja ba a asara tana kan mai kankana ya sake ɗauko wata ita fa ya sake cewa jaji da haka mai kankana shi zai ɗauka in dace mai jaji ke eh, wannan su ne duk abubuwan da suke rufe wannan flash ɗin yana rike zafi eh yana rike zafi garba yake yana rike zafi ya aka saya flat ana sayan flat ne don ya rike zafi ana zuba ruwa kawai sai aka yi yanda abin za a ajiye a kwanon kyawun da ba flat ba in ya kwana ya yi sanyi haka shi ma a cikin wannan flat ya yi sanyi ya mayar gurin ya sai da flat wannan flat da yi ba saboda an sai flat ne don ya rike zafi sai zama baya rike zafi to bai zama flat ba an sai kankana don ja da ta zama ba ja ba ce ba ta zama kankana ba in dai an yi wannan sharuɗan saboda haka waɗannan su ne kamar haka shi ma komi din Allah ta'ala wannan bayan ya yi sallama da addu'an alkhairi Ya a yana so a yi nasiha ga malaman makarantar gwamnati kan shiga azuzuwan yara don yi musu darasi saboda su ci halaliyarsu mutanen da ke hada na tambayar ta farko ko kuma bayanin ta na farko kenan lallai yawanci ana sakaci wannan a baya a darasi da ake magana a kan amana an ambaci wasu abubuwa da suka yi kama da haka don haka bai kamata ba mutum an ɗauke shi koyarwa kuma ga lokacin karantarwa ya yi bar yara suna ta hayaniya a aji shi kuma bai je ya abu na yi koyarwa ba don haka ya ce amana da aka ɗauke shi domin ta balle in ya zama aikinsa kenan kullum wani ma za ka baya zuwa ma'aikatar amma salari yana zuwa akawun ɗinsa Wani duka suna daga cikin abubuwanmu da suka lalata mana ƙasa ta ko ta ina ake samun matsaloli ta ko ta ina saboda wasu za ka samu ma'aikata ne ko a local government ko a state government amma za ka samu da yawa adadin su gashi nan salari yana tafiya amma kuma ba sa ba amma su ba ba sa zuwa aiki daga an ce amana shi ya dauka halal yake ci amma haram yake ci wani fa har zai samu ya gama karatu a wani guri ya samu aiki a wani guri mai muhimmanci kuma bai daina karban wannan ba saboda zuciya ta ce wa'ina duka suna daga cikin abubuwan da suka kashe mana ƙasa saboda kullum muna cikin matsaloli Allah ya ga ba ma tsoronsa a irin waɗannan abubuwan sai jarabe mu da wasu abubuwa waɗanda za za mu tashi za mu zama ba kwanciyar hankali ana ta samun matsaloli amma inda mun kiyaye amana mun abun da ya dace shi kiya gwargwadon yadda ya kamata insha Allah da mun samu sauki daga makaranti ba a shiga aji malamai ba a ma su ba amma suna salari ba sunan nasa malami ne a makaranta kaza kuma baya zuwa har a nan wasu jami'o'i za ka samu ko a cikin jami'an nan wasu lakcerori aka samu suna sakaci da aikin su wannan duka cin amana ne wajibi ne a kula da waɗannan Allah ya bada ne na biyu yace mutanen da mutanen da ke hada karatuttuka da wasu sautuka musamman waɗanda ke posting a social media za ka ga an haɗa wa'azi da waƙa ko sautin waƙa ana yi to kaga wannan ana kuskure ne yawanci abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na al'umma yadda za ta zama Karshen al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamar tashin alkiyama ta zo aka ga mutane suna halattar da wato tufan alharir suna halattar da waƙoƙi da kide-kide sai a gaba ba wani abin damuwa ba ne an jona waƙa da karatu kwanjo da waka da wa'azi kwanjo da waka da wani abu ko ka ji waka a masallaci a wayan wani ko wasu abubuwa duka irin waɗannan suna daga cikin alamomin tashin alkiyama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan masu yin wannan abun a ƙarshen al'ummarsa yace ma hum bi mu'minin ma hum bi mu'minin ma hum bi mu'minin ba mu'minai bane ba mu'minai bane ba mu'minai bane in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ya bar wayar ta tana ringin sauƙiwa kullum wayar ta zama tana vibration a za ka ji motsin ta ya ci sauƙi saboda an sa maka wani ƙarin waka wanda baya da ka iya ko kuma ka cire in akwai abin da kake da za ka sa ya zama mai sauƙi wannan shi ya fi wasu za su ga suna cirewa suna sa ko tasbihi wasu suna sa karatun qur'ani wasu suna sa abubuwa daban-daban to lallai waka da kike kiɗe tauraron su da kuma su zamanto ruwan dare a cikin jama'a wannan alama ce ta tashin alƙiyama kuma babu imani tare da mutane da suke halatta haka ko suke jin daɗin haka haka a da hankali Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki ya ba mu kare Allah ta'ala ala kan ci gaba da karatu insha Allah aya ta biyu. cikin suratul mu'minun muna fata Allah ya samu lafiya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 العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى أنا بعد الأباري بيان tsakanin يوم wuta waɗanda suke cikin wuta ɗin Allah sun zo guri mai tsaron wuta mala'ikar da ake kira samari suna neman roƙo a ɗauke musu azaba ko sun shiga damuwa da sauran abubuwan da suke gaya musu shi kuma yana fitar da sako ko kuma yana magana Allah yana ba da labari ni kai tsowa maganar Allah ma yake bayani zai قال fil'ar da ajiyar da su عدد shekara nawa kuka yi? a doron ƙasa da sinin shekaru masu yawa kuna cikin holiya kuna abin da kuke so shekara nawa kuka yi an ba wa mutum shekaru aka ba shi lafiya aka ba shi dama aka ba shi abinci aka ba shi abinci iska tana kaɗa shi aka hore masa abubuwa da yawa da sinin shekaru masu yawa yana cin abin da yake so yana shan abin da yake so wani ma ga ɗumbin kuri an ba shi wani ga mulki an shi wani ga ilimi an shi duk abin da yake na ni'ima ta duniya an hada masa da sirri shekaru da dama yana ta jujjuyawa cikin haka amma ina bai tina ya koma ga Allah ya bauta wa Allah ya zace shekara nawa kuka ya tsoron kasa wani sai ce da bisna yawman auka a ganin mu dai mun zauna ini guda ko kuma sashin ini kamar awowi kenan ma'ana mun zauna ko daga safiya zuwa hantsi ko kuma mun zauna daga bayan rana ta yi zawali zuwa yammaci haka da muke gani da rayuwar duniya gaba ɗayanta ba komai kake a gurin Allah ba ɗan gurgawa ne sirri kawai shi kenan za ka mutum bai gane wannan sai nauyin shekaru zaman azaba suke sa ya ji cewa sai manta ma rayuwar duniya in ya kwatanta da irin bala'in nauyin azaba sai kuma a duniya kuma an yi an ini ya manta ya manta duk abin da aka yi nan da rayuwar da aka yi da sauransu da gine-gine da zagaye-zagaye da abubuwa duk da aka yi mutum ya manta ni'imar duniya ba gaba ɗayan ta a ce kan ani ahalin duniya wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa ilimi da mulki da kuɗi da morewa inda za a tashi cikin wutar jahannama kafin a kisa ido a cire shi an ce hal marra bika kamin na'im Ta taɓa jin ni'ima a rayuwarka zai ce la wa izzatu ina rantsuwa da izzar ka ya Allah wallahi ni ban taɓa jin rayuwa ya manta ni ne wani a ɗauko shi ya manta na ga mutum a ce dindindin wuce ce ma Allah kiyaye za ka za su yi da na yau na awa a yau fasalil adin a tambayi masu lissafi mun manta ina ga dai kamar ini ne muka yi a duniya ko rabin ini ne fasalil adin a tambayi masu lissafi wanda suka san lissafi kira su suka fi kirgawa ma mu dai da muke kaman ini ko rabin ini qala da Allah ya ce musu illa bikum illa qalila ya lalle ba mun da kuka yi a duniya face dan kalilan dan lokaci ne kalilan shekarun duniya gaba ɗayan ta kalilan ne a wurin Allah daga fara duniya zuwa ƙarshen ta kalilan ne a wurin Allah saboda Allah bai rubuce ta komai ba rayuwar lahira ita ce dindin din ba ka ganin yanzu a mu da muke ciki duk wani wanda yake nan akwai nan da aka ce an haifiwa ne danginsa suna can suna can murna an haifiwa ne eh, akwai nan da aka ce an haifiwa ne eh an haifiwa ne an haifiwa ne kuma dole sai an ji cewa wannan wani akwai ran da kuma za a zo a ce ya su babu shi to amma ka taba jin lahira akwai ran da aka kai wani aka ce yau wani ya zo amma wancan kuma saboda shekarunsa dubbai yau ya fito ya gaji da zaman lahira ko kuma ya gama zaman lahira ya fito babu tukunna ma ba a tashi harjawa ba ayat barzakhiyya tukunna tun da aka halittu duniya waɗanda suke rasuwa har yanzu suna cikin ƙasa ba a je ko ina ba kuma hayatul barzakhiya babu iyaka sannan a zo a yi tashin alkiyama sannan a yi hisabi kan wutar ta zo ta Allah ya kiyaye kan aljanna su ga aljanna Allah ya sa mu cikin ta sannan tukuna so mu rayuwa ta lahira to da ka lahira in ka kwatanta da duniya duniya kawai illa bisu illa qalilan wanda shekara ɗari ma ƙalilan a gurin Allah wanda shekara casa'in masu shekara casa'in suna yan kaɗan yanzu a doron ƙasa a Najeriya sai a duniya ma a yanzu shekaru yanzu gaba ɗaya sun takaita duk shekara ɗari abun kallo ne shekaran wani ɗari da kaza a wannan ya zama daban a cikin jama'a Maka illa bisu illa qalila law annakum kuntum ta'lamun ba a ce kun kasance kun sani ina ai dan shekaru kadan kuka yi an kwatanta da abin da za ku yi yanzu shekaru lahira ba iyaka an gama duniya an koma lahira lahira ko ba ta tunanin karewa shi kenan gida biyu ne kawai wuta aljanna shikenan Allah ya samu aljanna kuma mahallani ma lil mar'i ghayruhuma wanzur li nafsika madha anta muhtar gida biyu ne kawai babu na uku kuma ka duba ka ga wanne ka zaba in aljanna Allah ya samu na'am أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن إنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبكم أنما خلقناكم عبثا wai sun tsammani ko mutanen Allah ma salaba na kuma aibata cewa mun halice ku ne kawai kara da don wasa a zo a yi sama a yi ƙasa a yi mutane ta hanyar da Allah ya halitta mutum mun karanta a baya ثم خلقنا المرغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر هو ندمته أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا wancan kai shi anguwa kaza yake rayuwa gidan su suwa ne ne babansa wancan ne mahaifiyarsa suwa ne ne yayinsa suwa ne ne karninsa suwa ne ne bakwalinsa suwa ne ne kawunansa haka yi haka wancan kuma nasa haka wancan nasa haka wancan aka yi su kaza wancan aka yi mai tsayi wancan aka yi shi mai kiwa duk a haɗu a guri kaza a yi kaza a je kasuwa kowa ya sani masu zuwa gona su je gona sun sani masu zuwa aikin ofis su je sun sani masu sanarwoyi masu kowa da abin da ke a shiga a shiga a shiga a shiga wani ya rasu an haifi wani wani ya rasu duk waɗannan rayuwar da muke wani ya yi arziki wani ya zama ya rasa tattalin arzikin ya kare wani ya zama mai mulki wani ya zama ya toka wani ya zama mai ilimi wani ya zama mai kaza duka wannan a fahimtu annaba karakana kuma aibata yanzu tsammani suke duk wannan rayuwar abadan kawai ko wasa wa annakum ilaina la turja'un cewa ba za a dawo da ku zuwa gare ku ba ina wallahi ba a halice mu don wasa ba don a bauta wa Allah aka halice mu ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ta ban halitta jinsin aljani ko mutum ba idan don su bauta mu kadai ta Allah da bauta ka wannan shine abin da yasa aka samu da bautar Allah riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai halice mu don wasa ba da don wasa ne an za bukatar a ita wannan tsarin wani ya girma wani shekaransa kaza kana ɗan jinjiri kana lallabe ka so ma miƙewa ka so ma tafi ka so ma yawo ka so ma gudu aka sa ka a makaranta ka so ma fahimtar karatu ka so karantawa in sana'a ne ka so ma sana'a in kasuwanci ne ka so ma kasuwanci har ka zama ga wurtacce a cikin abin da aka sa ka duk wannan mu don wasa ina yanzu haka kawai za ka je ka sayi fegi ka cire kuɗin ka ka sayi fiye ka soma tara blok ka tara yaki ka tara kaza ka kira mutane ka biya su su so na rami a yi dvc ko ne ne dvc ne ne dvc a baiki duk wannan don wasa kawai baka san me kake baka san manufa ba manufa kai haka ya kashe kuɗinka kai kaza kai kaza kai kaza ina Allah ne subhanahu ta'ala zai halicci mutane ya tsara mutane ɗaya bayan ɗaya halittarsu a tara mu a duniya a ɗauka wasa ne babu ranar dawowa gare shi a yi misali a ranar dawowa akwai ranar misali akwai ranar da za mu tsaya gaban Allah ya mana misali ba ku hasibtum annama khalaqnakum aibata wa annakum ilaina la turja'un kuma cewa ku din nan ba za a dawo zuwa gare mu ba fa ta'ala Allahu malikul haqq Allah ya ɗaukaka ya ƙarfafa ya ƙarkaka. Allahu Allah al-malikul haq mai mulki na gaskiya bai ce ma al-malikul ba sai ce al-malikul haq maliku ya fi ƙarfin mulki kaka ce fata'ala Allahu al-malikul haq Allah subhanahu wa ta'ala shine malikul haq sarki na gaskiya la ilaha abu bauta da gaskiya sai kadai Allah karim ubangijin al'arki alkarim a baya yake kulman rabbus samawati saba'i, wa rabbul arshil azim a baya ce azim ne yasa a can ana magana ne akan tauhidin rububiyya yace kulman rabbus samawati saba'i, wa rabbul arshil azim a can ana nuna girman a nan kuma ce. huwa la ilaha illa huwa sai ce rabbul arshil karim da ce azim ba sai ce karim to da nan ana maganan tashin alkiyama ne da tsayuwa gaban Allah za ka za a ga al'arshin a ranan, da ce rabbul arshil karim wasu za su ga al'arshin yan aljanna tun daga arasatul kiyama tun daga gurin tsayawa wasu ake fara nuna musu al'arshi har su ga Allah wasu kuma bayan sun shiga aljanna Allah sa mu ciki to sai sai rabbul arshil karim ubangijin al'arshi al-karim mai girma mai kyan gani an ta alkarim mai kyan gani husnul manzar mai kyan gani shi yasa sai ce rabbul arshil karim anan a can kuma yana magana ne akan halitta aikin Allah shine halitta tauhidin rububiyya shi yasa sai ce man rabbu qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim waye ubangijin sammai guda bakwai da ubangijin al'arshi ne girman nan wanda ya ninninka sama girma to a can ana magana don a san girman Allah a kaɗaita shi da bauta yanzu ko magana ta ƙare an zo lahira an taru a shi wanda za su iya ganin Allah wanda ya daidaita bisa al'arshinsa su ne mutanen keke to bari a sifanta musu al'arshi da kyawun gani da irin adon da babu ado irinsa ya sa ya anan fa ta'ala Allahu malikul haqq la ilaha illa huwa yace rabbul arshil karim kowanne da inda ya dace a faɗi na'am ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ما شاء الله Allah subhanahu ce wa man yad'u ma'a Allah duk wanda ya kira wani tare da Allah abun bauta daban ya zama yana bauta wa wani Allah ta yana ganin yana hada Allah da wani ilahan akar wani abu bauta da wanda duk ya haka la burhana lahu bihi wanda babu wata hujja da ta zo daga Allah cewa a rike wannan abu abu bauta hujja kawai shine abota Allah shi kadai sai wani ya rike wani abu ba Allah ba ya dauke shi abun bauta wanda duk yayi haka fa inna ma hisabuhu inda rabbi to lallai hisabinsa wato hisabinsa inda rabbihi yana gurin ubangijinsa Allah zai masa hisabi don ya zalunci Allah wanda duk ya rike wani Allah koma bayan Allah ya bauta masa ya hada shi da Allah Allah subhanahu wataala ya zalunci Allah babu babu zalunci da yake shirka shirka shine mafi girman zalunci a ce mutum yana bautawa wani Allah ba Allah ba kuma shine girma girman zalunci haka wanda ya yi haka hisabinsa yana gurin Allah Allah subhanahu wataala zai yi hisabi ranar tashin alƙiyama saboda wannan ya zalunce shi hu ku sani yadda lamari yake zalika ya kulli kafiru duk inda kafiri yake mai da bauta wanda ya zaɓi bautar wani Allah ya zaɓi bautar gumaka ya zaɓi bautar wasu abubuwa wasu zuwa suke bauta wasu ruwa suke bautawa wasu rana suke bautawa wasu wata suke bautawa wasu taurari suke bautawa da duk wanda ya zaɓi bautar wani Allah ba Allah ba ya kafirta ko kafiri bai samun rabo ranar tashin alkiyama Allah kiyaye Allah samu tabbata muna musulmai Allah subhanahu wataala ya kai rayuwar mu haɗu da Allah lafiya sa aljanna ta zama kuma Allah ce wa qur rabbi ighfir wa qul ka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbi ya ubangiji ighfir ya ubangiji ka gafarta mana ma'ana al-mizfara daga mizfara kamar yadda kuma ce abunan mazfara abunan ana cewa nigfara da ludai a larabci ko da yana kamfata ne ba kamar cokali da ake ce masa mila aka yana ɗiba ne na ludayi ba ake cewa ludayi mizfara saboda kuma yana da faɗi yana da rami da aka ina kamfata kamfata ke ce idan aka ce inna allaha zafurun za ga ana ayoyi Allah yana cika su inna Allah ghafurur rahim to wannan gufran Allah subhanahu wa ta'ala gafarar Allah shine ka ce Allah ya gafarta wa wani bi ma'ana Allah ya sanya katanga tsakanin wani da azabarsa shine ya gafarta mu kaloki gafarar Allah a ko ina a rayuwarka kullum shi yasa so a yawaita istighfari dukan mu ba mu muna da kurakurai haka ga wani shine mai tafsiri wani ne mai jin wani mai saurare wani mai saurare sai wuce mai tafsiri daraja a gurin Allah sai Allah ne ya sani kula kurakurai dan adam yana iya fadawa cikin su ta inda baya tsammani amma a ganin idan mutane suna kyautata zato ga wanda shi ke tafsiri ga wanda shi ke jan baki ga wanda shi ke kaza haka Allah ya yi mu muna kyautata zato ga wannan sirrace-sirracen mutum kuma ya danganta sai Allah ne ya sani wanda sai mu masa hisabi iya zahiri abin da bayyana gare mu eh gurin da za a yi gyara a yi gyara gurin da za a yi nasiha a yi nasiha amma ya kace Allah ya gafarta wa wani ma'ana ya sanya tsari tsakaninsa da azabar Allah shi wannan da wannan ne masu hawa doki suna da falfali a kayan su a taɓa wanda muna kallon sarki abu ne in ana wucewa ya ga yan falfali yan falfali za ka ga kayan su akwai ƙarfe suna gudu abun yana ƙara, sun sa wannan ƙarfe ne a matsayin sun je fagen daga na yaƙi in an kawo tsara da takwabi sai da kiwon nan karfin sai koma ba zai da ki kansu kai tsaye ba to ma'ana wala na masa mai fara shi ma ana ce masa mai fara wato saboda ya tsare ya zama katanga tsakanin kayan mutum da makamin da za a dake shi da shi don ka ce wa qur rabbi ya Allah ka gafarta ban bi ma'ana ka sanya tsari tsakanina da azabarka ya Allah shi aka ce Allah ya sai ce na gafarta wa wani to shi kenan wani kan bashi ba azabar Allah Allah ya sa suna cikin wanda Allah ya gafarta mu wa qur rabbi ighfir warham ya Allah kai rahama wa anta khairur rahimin ya Allah kai ne mai alkhairin masu rahama wannan sura ta cike da wannan magana idan kuka duba tun daga farkon sura Allah subhanahu wataala yana magana akan tauhidi da ayoyi da suke tabbatar da haƙoƙin da Allah subhanahu ta'ala yake da su akan bayinsa wajibi ne kowa ya ta Allah da bauta amma a mu'amalantar ayoyin in kuka duba Allah subhanahu ta'ala shi ya mana kaza shin ba Allah shi ya halicci kaza ba shin wa ya halicci kaza da kaza dole a ce Allah har kafire in aka tambaya waye kaza da kaza dole za a ce Allah ne to amma duk da haka muna iya saba wa Allah wani sani kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun kuma iya saba Allah sai abin da ake so rinjayar lokacin mu ya zama na aikin kirki ba na saba wa Allah ba wanda aka yi sa'a sa kirki ne da kuma biyayya ga Allah to insha Allah wa an sa'a ana kyautata zato ga wannan amma ba dawa mutum ya zama to ɗari bisa ɗari baya saba wa Allah Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum khata'un Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito gare shi kai tsaye Allah yana cewa ya ibadi innakum tuqiruna bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum kaga Allah ya tabbatar muna saba maka dare da rana to anan ayoyin da aka faɗa na haƙoƙin Allah da ayyukan Allah da suke tabbatar mana da cewa Allah shine Allah la ma'budu bi haqqin illa Allah amma duk da haka ba ma gushewa cikin kurakurai wani sa'i tsakaninmu da ubangiji shi yasa sai ayan ta cike wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin ba mu ba Allah haƙƙin sa ba har yanzu muna dai kamantawa muna fatan Allah ya samu zama masu yin jiri Allah ya samu zama masu kiyaye dokokin Allah Allah ya samu zama cewa masu aiki na kwarai kullum haka muke fata amma kana cikin wannan fata kun kai kun cike nika kai wani abu kai kanka kafin kai kuskure kai kanka ka san baka yi daidai ba wani kai kanka gane ba muna da hadisi da yake nuna kuma kamar abun fa kamar kuskure ne eh gaskiya eh na yi kuskure Allah ya baka sa'a mutum yana tunatar da kai kuskuren ka sai ka ji ka karba wanda Allah ya nufe shi da alkhairi ke in ba alkhairi aka ce mutum yi kuskure sai kamar ni ka ce mun na yi kuskure sai a fara faɗa to shikenan na ka rubuta magana ta baki kowa yana iya kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da ya juyo an yi raka'a biyu sai ya yi sallama kowa a bayansa saboda haifar manzon Allah sun alaihi wasallam kowa sai kowa sai sallama yake ah, yi wahayi kullum ko saba raka hudu ake yi Lalle da kai raka biyu sai ya sallama sai zuliya da yi yana can baya sai tashi sai ya rasulullah a kusirati salatu amnati ya manzon Allah sallallahu da wasallam daga yau Sai rage sallan ta dawo raka biyu ne ko dai mantuwa ce ta faru duk da ya faɗi haka sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sadaka bil dai. da gaske ne zule dai ne abin da yake faɗan nan na rage wani abu suka ce sadaka zule dai ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle zule dai ya yayi gaskiya sallan nan ba a cika ba muka yi sallama sai a sai aka juya sai cika ta sai aka yi sujud asahu kaga a kenan kowa zai iya yin abun da rakkalwa ne zai iya yin abun da ba daidai ba ne ko a haƙƙi tsakaninsu da ubangiji ko a haƙƙi tsakaninsu da mutane ko a haƙƙi da abubuwa amma da zaran an ce abun da kai nan kaza ne take wanda Allah ya bin da alkhairi nan da nake karban gyara idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da a lokacin sai zuriya dai ni in zaka cewa kaza amma bai faɗi haka sai ce a sadaka zuriya dai abinda zuriya dai ni ina ya faɗa gaskiya ne suka ce sadaka zuriya dai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kina sai ce a to a juya kina magana ta kare haka Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon da dafuwa da da tarbiyantuwa da alqur'ani mun zo karshen suratul mu'minun haka za mu shiga suratul suratul nur insha Allah ta'ala abu mu shiga suratun nur muna da manya-manyan baƙi da muke tare da su ko iyayen su imam akwai malamai akwai su mufassir akwai iyayen su magajin malam wanda su an jima ana yi sai dai ba a denawa kuma ba a gajiya da kullum za a yi tayi ne da sun muna ƙanana muna musabaka su ne jagororin musabakar a wannan jihar tun ba a zama jihar gombe ba tun ana jihar Bauchi amma Allah da ikonsa har yanzu dai ana nan ana fama wannan gaskiya dace ne daga Allah kuma samun nasara ne Allah ya kara nasara a sannan kuma ga mufassir na kofar ne martaba a uban gari uban kasa shi ma muna tare da shi rita kuma a lokaci guda a duk waɗannan muna maraba da zuwansu, su su malam ɗalibi da su darakta agaji da sauran waɗanda duk suke cikin wannan tawaga wanda dama muna sane da fitowansu kuma wannan aiki ne wanda suka saba yi a kowace shekara da izinin Allah da kudin su baka bani sunaye ba balle in ta kira ɗaya bayan ɗaya sai ina ga da ke kowa ya riga ya san dukkansu a ciki muna ga insha Allah ta'ala idan muka bi wannan sura ɗin, eh, muka shiga ko da aya ɗaya ne a suratul nur da izinin Allah kuma bar fili gare su kamar yadda muka saba na da sakonni daban-daban in nasu kuma sukan yi wannan zagayawa ne ba don komai ba babbar shi shine kamar yadda kullum suke faɗa a tabbatar da haɗin kai tabbatar da samar da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmai da kuma ƙara ƙarfafa gwiwa ga mu ƙananan almajirai da kuma ƙara ƙarfafa gwiwa ga waɗanda muke tare da su a guraren da muke karatu sukan daban-daban da inda duk suka ne da kuma isar da sakonni na jama'atul islam wanda shi ma suka abubuwa ne da zai zama fa'ida ga al'ummar musulmai baki ɗaya musamman a wannan ƙasa ta musamman a wannan yankin arewaci wanda muke da buƙata irin haka da kuma addu'o'i na fata Allah ta kawo musu da alkhairi an karanta a cikin suratul mu'minuna Allah ya faɗi sifofin bayinsa na ƙwarai tun da farkon sura Allah subhanahu wataala ya faɗi wato aljanna da waɗanda za su gaji aljanna su ne mutanen ƙwarai da Allah ya rinka faɗan sifofin su sannan muna fatan Allah ya sa mu cikin su sannan mun karanta a cikin sura din yadda Allah ya halicci ɗan adam don me don ɗan adam ya gane matsayinsa ya san Allah shine Allah mun karanta ayoyi da suke magana akan wannan kuma karanta yadda Allah subhanahu wataala yake bayyana saukar ruwan sama daga gare shi da ikonsa yadda yake sauko da ruwan sama da kuma fitar da amfani wanda ɗan adam ke amfanuwa da su da bishiyoyi daban-daban bishiyoyin dibilai su inabai da sauran bishiyoyi Allah subhanahu wata'ala ya bayyana waɗannan abubuwa ne don mu ƙara girmama shi mu tabbatar da cewa ba abin bautawa daga siyasa shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu tarihin annabawa musamman annabi Nuh alaihi salam da yadda ya kira mutane tsawon lokaci dan suka imani da shi yadda Allah subhanahu wataala ya aika shi ya isar da sabon Allah sama da shekara ɗari tara da 950 ko kuma shekara 1050 shekara ɗari tara da 950 yana wa'azi wanda suka yi imani da shi kaɗan ne kuma amana ma'ahu illa qalil kuma yadda ya faɗa a suratul hud mun karanta Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni bayan annabi Nuh alaihi salam manzanni kamar annabi hud alaihi salam da aka aiko shi gurin adawa ko annabi salih da aka aika shi gurin samudawa Allah ya bada wannan tarihi ne don mu dau izina waɗanda suke karantarwa zuwa ga addinin Allah su jajirce kuma su yi domin Allah Allah za mu iko ne mun karanta a cikin surar Allah subhanahu wa ya ko su manzanni waɗanda kafirai waɗanda ba su imani da su ba suke su jayayya da suka nuna ma aiko mutane ne me yasa ba aiko mala'iku ba kuma duka an ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun karanta a cikin suran Allah ya bayyana annabi Musa alaihi salam da dan uwansa annabi Harun wanda Allah ya aika su zuwa ga Fir'auna amma Fir'auna yayi azawa yayi girman kai da shi da jama'arsa suka kafirce Allah subhanahu wataala ya halakar da su ya nitsar da su cikin ruwa Allah ya tsere da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi an bayyana annabi isa alaihi salam allah ya sanya shi zama aya da shi da mahaifiyarsa mun karanta a cikin sura mun karanta allah subhanahu wataala ya umarci manzanni da cin abu na halal da manzanni suke ba su taɓa cin wani abu haram ba babu wani manzo cikin manzannin allah da annabawan allah tun kafin a aiko su har zuwa a aiko su ba sa cin haram sannan kuma ba sa ƙarya ba sa ha'inci amintattu ne ko babu wani manzo ko annabi cikin dukkan annabawan Allah wanda aka haife shi ta wata hanya dukkan su an haife su ta hanyar aure ingantacce kowane annabi akwai mahaifinsa akwai mahaifiyarsa kuma sun yi aure ne ingantacce irin na zamanin da na suka haifi wannan da haka Allah ya katange tsatson annabawa gaba ɗaya haka Allah ya yi su za ka ake kenan ba su ci haram ba ko ba su ta hanyar haram ba za ka mun karanta a cikin sura ɗin haka sannan kuma mun karanta a cikin suran yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana yadda mushrike kafirai suka yi jayayya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rinka jifarsa da maganganu waɗanda su dace har ma su rinka cewa yi jinna wato yana da taɗin kai da sauransu wannan duka ana ba da sune cikin qur'ani don wanda za su yi da'awa su ji cewa in an soke su in dai akan gaskiya suke to su yi haƙuri su jajirce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta irin afuwarsa yadda yake tunkuɗe mummuna da kyakkyawa wanda bai yake wa'azi ko yake karantarwa shi ma dole ya zama yana da ɗabi'a mai kyau girmama manya jarraja manya girmama na kusa girmama na nisa, ganin mutuncin kowane ɗan adam wani yana daga cikin sifa ta masu da'awa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin shi har dabbobi yana girmama su yana kuma ba su haƙoƙin sun san haka yasa su ma girmama shi dabbobi sun san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah subhanahu wataala ya bayyana mana waɗannan darussa daga ƙarshe sai Allah ya cike suran da magana akan tashin alkiyama buta a cikin kaho da za a yi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar an halitta kahon an ba wa mala'ika israfil mala'ika israfil ya dora kahon akan bakinsa Akin goshinsa sun tattare jijiyoyin wuyarsa sun kumbura idanuwansa sun zira suna jiran umarni daga Allah kawai ya huta ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai ka ce ba ka hutawa yace ta ina zan huta ni da naga wannan ido da ido naga mala'ika Israfilu ya gama redi zai bi kaho hankali na ya nufi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa tsoron Allah Allah ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan surar ta cike da bayanan da a yau aka ƙarisa da su wajen ƙarshen ayoyi din wanda 'yan wuta Allah ya kiyaye mu za su zo suna ta neman suna korafi suna neman a fidda su daga wuta maliku idan ya kalle su ya saurari maganar su ya ce ifta ufiya ba zai sake waiwaitan su in kafin ya ba su amsa ma malamai ta shekara dubu ne in sun yi magana in ya ji kafin ya ce musu kalama sai an yi shekara dubu ko gabin ini aka yi kai iftawan ido a cikin wutar jahannama Allah ne kawai san irin bala'i da zuna aka bayyana da za a kawo wanda ya fi kowa jin daɗi da ni'ima a duniya a nitsa shi cikin wutar jahannama kafin kyakkyawan ido a fito da shi in aka ce masa hal marra bika min na'im ka taɓa samun ni'ima da jin daɗi a rayuwarka zai ce la wa izzatuka ina rantsuwa da girman ka ya Allah wallahi ban taɓa jin daɗi a rayuwa don ya manta nitsawa kawai kafin kyakkyawan ido a shi wutar ma mu nemi tsari daga ita Allah ya yi tsawa a ƙarshen sura ɗin cewa mutane su ne da hankali ba a halicce su don wasa ba an halicce su don dalili dalilin ko shine bautar Allah bautawa Allah mu yi addu'o'i mu riƙe Allah sau da kafa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani Allah ya yi tsawa a ƙarshe cewa wanda zai mutu yana shirka kama ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sannan Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafarar Allah ma'ana mu al'umma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sau 70 ko sau 100 a wata riwaya to mu kan kai mu ce ba iya kaje na don mu ko ta ina dauda ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wannan shine karshen suratul mu'minun lura da lokaci yayi ya ga sai mun shiga suratul nur a yau ba in muna raye insha Allah ta'ala za mu shiga suratul nur a darasi na gaba in Allah ya kai rayuwar mu gobe haka za mu bar dama ga manya-manyan bakinmu da suke tare da mu domin mu saurare su mu ji abubuwa da za su bayyana mana ina ga za mu dakata nan wallahu ta'ala a'lam insha Allah sai Allah kai rayuwa mu